واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا sai abin da muminin nan هلكا تمام يقول faru Yawa ya gari yana jujjuya hannuwansa saboda tsananin baƙin ciki da nadama a kan abin da ya kashe wajen raya ta da gyara ta da dukiya. Ginshikan gonar duk sun zube a ƙasa da rassanta waɗanda ake miƙar da bishiyar inabi a kansu, sai gashi yana cewa, Kai na ina ma da na yi imani da Ubangiji na shi kaɗai, ban haɗa shi da wani ba a cikin bauta.